الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على الذي جلواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محمدا لم يزل يمدا وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هاق بهم ابتداء ووجدا وسلم إلى العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أيها المسلمين بركم بتسادوا عشان من يمشي نا هو مشاهد وتر رمضان صلى الله عليه وسلم alaihi wa هو مدينة maka zuwa madina حدود shekara حدود wanda ya daidai da biyu ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba yau ma gashi cikin hukuncin allah allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mutum wani masallaci na abu huraira kamar yadda aka saba har kullum nan yake sun saban a cikin garin abuja ba don komai ba sai don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma isa hanyar magabata wanda jiya mun karanta aya ta shida da ta bakwai ko da ta biyar da ta shida da ta bakwai a cikin suratul tahrim wanda insha Allah ta'ala yau za mu dan zaki duba waɗannan ayoyi domin ƙara haskaka waɗansu bayanai insha Allah mu ci gaba amma kafin nan ga tambayoyi kamar haka wanda yake cewa salamu alaikum ya shek malam tambaya ta shine yaya iska tarihin shedan da shi da fir'auna lokacin da shedan ya zo wajen fir'auna ya tambaye shi cewa ya gaya masa suffa yaya iska yake to tambayar kuma fahimci me yake nufi ba ya kissa take yana so ya san me ma'anar kissa kenan in dai kissa kake tambaya ma'anarta ita ce wato labari alkhabar wajen suka ce alkissa shi ma'anar dukkan wani labari da za a iya rubuta shi wannan shi ne alkissa wajen kuma ne suka ce a'a malaman dalarci suka ce abin da ake nufi da alkissa ma'anar shi ne alhadith zance su suka ce a sha'an ko wani sha'ani za a yi da shi ma'ana kisa amma ta tashi ce ba ta iya fitowa ba me yake nufi ko yana so ya san ma'anar menene kisa wallahu a'lam sannan mai tambaya ta biyu yake cewa idan mutum bai tsallaci shafaki da mutiri ba lokacin asham har sai da ya koma sai da ya gama sallar dare. Iwan eh, babu ne mutum ya jinkirta shafi'i da wutiri har sai ƙarshen dare wannan shi ne yi saboda hadisin da yake cikin sayi muslim 755 manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man khafa Allah ya koma min awwalin dai duk wanda yake jin tsoron ba zai iya tashi a farkon dare ba mun fahimta to fa yujir fi akhirih to yayi wutarin shi a ƙarshen dare idan mutum yana jin tsoro ba zai iya tashi ba a ƙarshen dare to sai ya yi a farko an fi so mutum ya yi a ƙarshen dare wanda shi ya fi to shi ya sanya idan mutum yana mu laifi to yana da kyau ya kasance wuturin shi ya kasance akhirul dai, shi ya fi amma in ya yi a farko babu laifi sai dai tambayar tashi kamar yana so ya shigar da ita cikin wata tambaya ce shin idan mutum yana bin liman mutum ne ke bin liman sallah to shin mutum zai iya fita daga cikin sallah yayin da liman yi sallama a raka ta takwas ba zai shafa idan wuturi ba zai iya barin cikin ya koma gida yi. wata kila tambayar ne su so ya da ita kina bi yin sallah tare da liman har a gama shi yake ba ka ladan ka samu ladan daga da makamantansa cikakke amma idan mutum ya bari idan ya tafi gida ya ce eh, na shi shafa da wutar yayin da yin sallolin dare wannan yayin ne saboda kada ya haɗa wuturi guda biyu tare da liman liman ya yi a masallaci kuma kai ma kuma kana so wata kila idan ka je gida kai sassaulin da baka ke yi sannan sai ka biyo da wuturi a kashi wannan shi ne ina fata mana fahimta kada ka ya kasance ya haɗa wuturi guda biyu a cikin gari wallahu a'lam Allah ya gafarta mana aya ta biyar cikin suratul tahrim wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa عسى ربه جل وتقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات جاذبات عابدات سائحات طيبات وأبصار الله يا فتحكم فيني هدى نما تبدأ إن حرما من الله صلى الله عليه وسلم يا ما تنشي Allah zai iya musanya mai da irin da matan da suke da irin waɗannan sukoki to a nan malamai suka ce da Allah subhanahu Ta'ala ce sayyibati sai aka ce zaurawa kamar da muka faɗa jiya wannan la'alla in ji wasu malamai isharatun إلى إلى إلى إشارة والمنون الأكي موجه إلى الملام أن تذكرت الشيء الزواج وأنت أكيد zarginta da ita ce ta fara yin laifin ita ce hafsa رضي الله عنها قبل عائشة رضي الله عنها كان عائشة ثم الله يدريك ما ita, ده to da wannan dalili malami suka ce da Allah ya ce sayyibatin zaurawa sai ce wa abukara jiya mun ce wannan ita ce wawu samaniya wannan ita ce magana da waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa wannan wawu din wawu ta kafa ya yi daidai da Allah subhanahu wataala a cikin suratul tauba aya ta 112 wanda Allah ce at-talibuna kudi dai kenan العاجزون هم السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف وقال فدوبا التائبون العابدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر da ya zo wannan huna a cikin sai faɗi wawu to da wannan dalili waɗannan malamai da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu al-haqqa aya ta bakwai sakharaha alayhi sab'a layalin yace wa thamaniyata ayyamin amma akwai wani al-qadi al-fadil shi yana cewa wannan ba wawu thamaniya bace ba wawu ta takwas bace kawai dai Allah ya kawo ta wawu ta adabi kawai wannan rigima ce ta malaman larabci ina fata mana fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala da yake tayyibatin wa abkawa an faɗi zaurawa shi ya sanya anan in ka duba littafin abuwa un gani ne zaka Qur'ani da Qur'ani da yake cewa anan Allah ya ambaci zaurawa ne ma yashku bi awlawiyatihim ba yana nuna wai mutum ya ji cewa ana nufin su suka fi halala ba da Allah ya ce ba su ne cewa abokara da ƴan mata ana nufin ne Allah ya faɗi sukofi ne na matan da in har manzon Allah da ya saki matan shi Allah zai iya musanya mai da wasu matan da suke wato waɗanda suke da irin waɗannan sukofi to anan malamai suka ce da aka ce tayyibati da aka ce wa abkawa in ji ibnu ashur yake cewa hada ta'rif min asalib ta'dil wannan salo da Allah ya fara ambata da ya faɗi bazawara sai ya faɗi budurwa wannan wani irin salo ne da ake amfani da shi wajen tarbiyyantarwa da wajen dadabtarwa idan mutum ya maka laifi to wanda ya fara yin laifin shi zaka fara ambata kafin wanda kuma shi a cikin mai laifin ya jingiri shi na mata mana bayyana duk da ita aisha a bin bin abdin waye hafsa wannan kamar yadda masu hijima suke cewa alhudu tafsihi isha shi da nuni kawai ya ishe shi ana mai nuni zai iya gane kuskuren da yake ciki amma shi kuma bawa kaɗan da yake shi Allah ya gafarta mana to sai aya ta shida da ta bakwai da ta karanta waɗannan ayoyin za mu sake mai da su bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ubangiji ta ala yake cewa ya ayyuhan ladina amanu ya ku wadanda kuka imani ku anfusakum ku kare kawunan ku ahlikum da iyalan ku nawan daga wutar jahannama sai Allah ce nawa wata wuta an kira ta na kira saboda mutum ya san cewa wannan wutar masifar da take cikin ta ta wuce tunanin shi shi ta Allah ce nawa wata wuta a nan da Allah subhanahu wa ta'ala ce ku anfusakum ku kare kawunan ku nan kuma da nake majazin mutalli jima da mallaci wannan wani kalma ce da aka are ta amma asalin abin da ake nufi shine a ka'idar larabci zukira al-musabbit wa irada wa urida bihi as-sabab an ambaci ne yin aiki amma abin da ake nufi aikin ake so ku aikata ai lazimu ala ta'a ku lizinci ta'a da Allah subhanahu wataala wa ahdikum da iyalanku kuma ko kuma wa liyaqu ahdikum min azabillah sannan kuma iyalanku su su kare kansu daga azabar Allah wadansu daga cikin malamin tafsiri suka ce ku anfusakum ay bil am'al ku kare kawunan ku yin ayyuka wa ahlukum bil wasiya iyalanku kuma ku dinga da aikin alheri kar ka kasance kai kullun kana yin aikin da'a ga Allah amma ka bar matanka da ƴaƴanka ka razube babu abin da suke ko oho su bautata wa Allah ko kan su bautata wa Allah kai babu ruwanka nan da aka ake ko an kuka sun ta ce wa ahlikum nan al-ma'ruf wal ma'ruf alayhi an hada su auje daya ko an kuka kun ku wa ahlikum da iyalanku malamai suka ce wannan ya ka tawi at-tashri yana hana tarayyar abin da yi za ka yi irin abin da ya kamata ka sani iyalan ka su masu aikata ke nan wannan an kawo shi a matsayi na aiki kamar yadda mai larabci yake cewa a oftu ha tibnan wa ma an barida ina fata mana fahimta mu je wannan abu ne larabci wanda idan aka ce za a yi fashin baki ba zai ya zama an fahimta ba amma abin da Allah ya ce shi ne, kowa ya kare kanshi shi da iyalansa daga wutar jahannama duk wani aiki da kasan zaka yi da zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kai kokari kai hadisi ya tabbata cikin sunna abi dawud dari hudu da casa'in da biyar da kuma casa'in da shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati wa hum abna'a sab'i sinin ku dinga kwanta ƴaƴan ku su dinga tashi suna yin sallah suna kai kara bakwai واضربوهم عليها كتكيس أكل إذا سكين سلة وهم أبناء عشر إذا سنة إن شكرا روما إذا يابوا من سلة بعد كيش أما أيوم متعني باب أبو زيدا in shi dai in sallah shi kenan ko yaron shi yi ko kar yayi matar shi ta yi ko kar ta yi babu abin da ya dame ta babu abin da ya dame shi ga hadisi ya tabbata cikin sunna abi da da ya kara tabbata hadisi na dubu ɗaya da dari da hamsin albani ya inganta hadisi cikin sai jami'in da dari da tasa'in da hudu فالله صلى الله عليه وسلم كي رحم الله امرأة قام ببدله ألا يتبم من ديتاج تشكي جميل فصلى يتلع وأيقظ امرأة مسيتا شما تسعة تتاج ورحم الله امرأة ألا يتقم سد تتاشي تشكي جميل هذا يتلع وأيقظت زوجها في تتاج مسيتا فإن أبى إذا يتاشي يومي يتلع نضحك في وجهه الماء سيئي فبيض والمين تشكي جميل idan mijin ya yi aure musamman a ce sabon aure watakila matar da ma ta saba da yanki ya mutu da gidan su ranar da aka kawo ango ango shi kina miji ba sallah ba haka ne kawai an ango sai kawai yanzu cikin dare matar shi ta tashi ta ce tashi mai ya mutu idan ya ta zuba mai ruwa to idan ba ta a aka yi ba to ranar garin Allah yana wayewa gidan su za yi wani duk an tana mun bai wasa ba ka ji koyi ko kushi jijiji ya fara kukan sai ka ce da rafi Allah ya yi mana hatta mun san Allah sallallahu alaihi wasallam bi zai sallah cikin dare lokacin da yake dakin Aisha radiyallahu anha hadisi na cikin sai dari bakwai da arba'in da hudu lokacin da ya tashi zai yi wuce sai ce kuni fa autiri ya aisha ke ma ta shi ki wuce ya zo ita ma ta yi sallar cikin daren kina sai ta gaji saboda sallar da manzon Allah ya yi ba kowa zai iya mishi ba idan ba ka daki ba sallah ce da akalla raka ne sai a yi sai a karanta izu goma izu goma waye ne kai yi kuma izu goma ai kana fara yin ba ba tun sun tabbata cin wafewa za a yi da fiye sai da daga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu an anfusakum wa ahlikum nara Allah ce wa kudu an su wace hijara ma'ana kenan duk abin da mutum zai yi yayi kokari yi aikin da'a ga Allah da shi da iyalansa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana wannan cikin suratul shu'ara ayat ta 214 wa anzir ashiratakal aqrabin Allah ce kai gargadi zuwa ga dangin ka makusanta kar ya zama alheri ya zo kamar da yan uwanka wannan ya sake yin da fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul Taha ayat ta Wa wa'mur ahlaka bis salati wasabir alaiha Allah ya ce ka umarci iyalanka da sallah wasabir alaiha kai ma kan ka jure ka daure akan sallah idan mutum ba daure ba ba zai iya musamman ya mutum ba magana sallah azhar da asar ake ba sallah azhar da asar dole kan haka dai to kar za a je can to da wannan dalili lokacin da wannan aya ta sauka sai yake cewa ka in ta umar sai zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah naki an tukana mu mun san yadda zamu kare kauna mu wa kaifa naki ahlina ya za a yi mu iya kare iyalanmu kuma sai manzo Allah ce tan haulahum amma na nahakum Allah ku hana abin da Allah ya hana ku wa ta'murunahum bima amarakum Allah sannan ku dinga ba su umarni akan abin da Allah ya ba ku umarni wannan shine ma'anar ku kuma a ahlikum nar sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qulu hannas wal hijara makamashi ita wannan wutar shine ne annasu mutane wal hijara wuta ce ba ta ci sai an zuba mata mutane ƙara falfalin cinta shi ne idan an zuba mutane wal hijara da waɗansu duwatsu waɗansu malamin tafsiri kamar mutane bin jabir bin maki da su Abdullahi bin abbas da su da albakir sun tafakan cewa hijara da kibri waɗansu duwatsu ne wanda girman su manyan duwatsu ne amma duwatsun masu cin wuta ne idan aka zuba ka kamar a shada ƙara cin wuta ne to irin su za a dinga zuba a cikin wutar jahannama alaiha mala'ikatu ga mala'iku bilawu ma'ana jam'u qalil masu taushi waɗanda suka ce zaliqun din nan ai zaliqul qulub kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ma manzon Allah a cikin suratul al-imran wa law kunta fawwan zaliqul qalbi lam min hawli ma'ana ana buƙatar ya kasance wato mutum kada ya kasance mai kaushin hali in dai shi mutum ne amma mala'ikun Allah ya siffanta da cewa khidabun jambu kale shidanu ay jambu shadid ai waɗanda suke da ƙarfi fi mu'amala da ahlin nan a wajen mu'amala da ɗan wuta duk inda suka kama da wuta to ba sa ɗaga mai gaba shi sa Allah ce gilabun shidanu gilabun ɗin nan masu ce sifatun mushabbaha ce ai aqwiya'un fi mu'amalati ahli an-nar kamar yadda yake shadidu dinnan masu karfi ne wajen mu'amala ga yan wuta لا يعصون الله باسا خاف ما الله ما أمرهم أبدا أن لا يباسوا مرني ويفعلون ما يفضون سنة أيكة أبدا أن لا يباسوا مرني أنا وجد أنت لا يعصون الله ما أمرهم باسا خاف الله شيء أبدا أن لا يباسوا مرني سأتي ويفعلون فهو تصريح بمفهوم an ƙara fayyace bayanin ne illa illa dan a fahimta da aka ce la ya hasu na Allah su mala'iku ba za a saba wa Allah ai magana ta kare sai aka ce wa ya faru na malu malu wanda baya sabo ai zai aikata abin da aka ce sannan zai hannu akan abin da aka hana shi amma sai Allah ce wa ya faru na malu malu suna aikata abin da aka ba su umarni malamai suka ce nan da ainihin makamun iqnaf fi sanai alaihi an kawo magana shi ta iqnaf dan a sake ƙara yin bayani dan ya ban wannan malaiku su da irin aiki da suke aikata nan cewa la ya asuna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah a cikin abin da Allah ya ba su umarni ai fi ma kullifu bihi min al a'mal al khassa bihi cikin duk aikin da Allah ya daura musu aikin da aka ce su yi to ba ka saba wa Allah wa yaf'aluna ma yu'marun sannan suna aikata abin da aka ba su umarni nan ai fi ma kulli bihi cikin abin da aka daura musu fil musati fi jahannam ga waɗanda suka saba wa Allah idan aka ce su tafi da su jahannama to wallahi babu daga kafa daga an ce ku duhu fa kullu ka gama yawo Allah ya sai Allah madaukin sarki yace ya ayyuhan ladina kafaru ya waɗanda kuka kafarta la ta'tabiru al-yawm nan an yanke musu hanzari nan bi tahqiqin bi tahaqquq dan a tabbatar da cewa al-ya'at dai ba tsammani ya tabbata a gare su la ta'tabiru al-yawm ay la udra lakum innama tujzauna kawai nan an kawo shi innama malamin suka ce al-mumasalu ko al-jaza'u inma qasaba al-jaza'u al-mumasalu 'ala al an takaita aikin ne akan cewa fa babu wani abu da mutum za a kai sakayya gaban Allah face akan aikin da ya kasance na aikata wallahi wannan aya akwai ban zuwa cikin ga innama tujzauna kawai za ana fakanta muku ne ma kuntum ta'maluna abin da kuka kasance kuna aikatawa ka duba cikin alqur'ani mai girma gurare da dama sai aka ce wa ma Allahu bi ghafilin amma ta ta'malun suratul baqara ayatu 74 Allah ce Allah ba mara kalimi ne ba mara kani bane akan abin da kuke aikatawa wannan ya nuna cewa kenan aikin da kuke yi fa lallai ana kallo kenan ina fata kana fa'ida. suru al-imran aya ta da tamanin Allah ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah akan abin da suke aikata kabir ne babu labari duk abin da za a ce za a baka labari akan sa akwai hankali a cikin ko babu haka nan a cikin suratu suratu ali imran aya shafa'in da takwas Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallahu shahidun ala ma ta'malun Allah yana magana da ahlul kitab Allah ya ce shi ne shaida ne akan abin da kuke aikatawa duk abin da za a ce za a ba da shaida akan sa akwai hanzari a cikin ba ba ma shi ba suratul nahl aya ta 93 Allah subhanahu wataala yake cewa ah, wa la tusaluna amma kuntum ta'malun za a tambaye ku akan abin da kuka kasance kuna aikatawa shi ma akwai wanzu. za a tambaye ka kaga kenan za a kuka kai ya kai kenan shi sa anan Allah ya nima su zo na ba kun ta'malun kawai za a kuka kai ya ne ma kuntum ta'malun abin da kuka kasance kuna aikatawa a nan gidan duniya Allah zai kuka kai ya Allah ya Allah madaukin sarki ya gafarta mana sai Allah ce يا أيها الذين آمنوا إلى الله توبة نصوحا عسى أن يكفر عنه ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تنعمنا بشيء تفوقون لي تجري من تحتها الأنهار والذكور ما تنابدانا أكشم من كده الجنة يوم لا يخزي الله النبي رانا تألا بابي ولا منتا النبي النبا والذين آمنوا معه دوتن تفكي إيماني تاريشي نورهم حتى النبي تشيد وتن تفكي إيماني تشيد يسعى بين أيديهم yana tafiya a gaba gari wa bi aimanihim haka dan da kuma gaban su hasken a hannunsu hasken a gaba gari su ya ƙulu na rabbana suna cewa ya ubangiji mu addin lana nurana ka cika mana hasken wakin lana sannan ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah lallai kai mai iko ne a dukkan komai wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani nan Allah ya yi umarni ne da tuba nan mun ji an ce ya ayyuhal ladina amanu a baya ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum a can farkon aya ya ayyuhan nabiyyu nan ba da suka ce nida'un ko khitabun an sake kira ne khitabun thani kira ne wato zance ne aka yi shi na biyu wa khitabun salim sannan kuma kira aka yi shi na uku sannan nida'un thani kira Allah yayi na uku dan a farko Allah ce ya ayyuhan nabi annabi yace ya ayyuhan ladina amanu kaga kira ne bin kira wannan shine kira na uku to wannan kira na uku da Allah subhanahu wataala yayi nida'un lil mawqubin kira ne aka yi ga waɗanda ake ma wa'azi wancan na baya kuma mijahul lil walidin kira ne aka yi ga waɗanda su suke yin wa'azi ku an kuka kun kuje ku ce mu iyalan ku da waye ku tattaro kowa ya zo ya ba Allah nan kuma kowa da kowa ku ake muku wa'azi domin ku tattare na ku na ku, kowa ya tuba zuwa ga Allah wannan yana daga cikin min al-asalib malamai suke ce uslubin min asalibi التعريف المهتم به يا daga cikin irin salo da ake fitowa da shi wanda ake so mutum ya lura da shi shi ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan ladina amanu tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah nan Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da umarni ne furiba بالتوبة على الأعيان في كل الأحوال وفي كل الأزمان متى لتوبة قوة المكلفين بالغين kowa ya duba a kowane yanayi yake ciki a cikin kowane zamani kake Allah ya ce kowa ya tuba tubu ila Allah tawbatan nasuha mecece tawbatan nasuha tuba wacce take ta nasuha waɗansu suka ce annasuh shine al-ikhlasu fil amal aikin da zai zama an yi an tsado Allah waɗansu malamai suka ce annasuh Allah mutum sauki ya ce taubatan nasuha na nunin da fataha malami suka ce na'atu ne wannan sifatun tauba. irin sifar tuban da ake so ku yi kirshi ya sanya Allah ce nasuha waɗansu malaman malaman garashi suka ce a asalin sa taubatan nasuha kamar yadda shi wato asu ne ke karanta za a yi taubatan nasuha ko taubatan nusuha idan an ce nusuha nuna sun ga zama ma'anin shi mafdar ke na shi ne tushen tsantsan abin da ake so ka aikata kamar ka ce fulanin li ko wani ya faɗa wani akan wani nusuha to wannan magana kamar yadda in ka duba littafin al-bahr na Abu hayya, Hayyan mujallad na goma shafi na ɗari biyu, shafi na 200 da da goma sha hudu yake cewa wannan shine maganganun malaman na nahwu malaman larabci amma in ji shekul mufassirin ibn jarir tabari yake cewa maganar da tafi inganci shine ce taubatan nasuha nunun an afade ta da fata to me ce ce taubatan nasuha malamai sun samu sabani maganganu har guda ashirin da mutu kun ji za ka tafi ya ce na yi tabbatar da suha to na yi tabbatar da suha waɗansu malamin tafsiri kamar wato umar ibn khattab abdullahi bin Mas'u, da abdullahi bin Mas'u da ubayy bin kama da shi da mu'adu bin jabal suka ce da taubatan nasuha ai taubatan la audata ha'a. tuban da take mutum ba zai ƙara komawa kan laifi ba wannan shi ne taubar da nasuha ina ba ta mana fahimta kaga wannan magana tana da kyau tuban da mutum ba zai ƙara komawa kan laifi ba kamar a ce nono ya koma cikin hanta zai yi to haka ake so mutum ya kasance idan ya tuba a kan laifi to kada ya sake gamisawa waɗansu malaman tafsiri suka ce a at-taubatu nasuha ita ce at-taubatu as-sadiqatu nasiha ta gaskiya wacce take kai kanka ka san ta gaskiya ce waɗansu suka ce a at-taubatul khalisa tuba wacce take tsantsa dan Allah aka yi ta waɗansu suka ce a at-taubatul nasuh ita ce allati la yafiqu minha wanda kai kanka baka amince wa kanka ba kana ganin anya ko Allah ya karba waɗansu suka ce a at-taubatul nasuh ita ce at taubatu allati la yahtaju la yahtaju ma'aha min tauba wanda ba ka bukatar ka kare neman wajen duba wannan wanda ka yi ka san yi ta gaskiya ba za ka kare yin wata ba ina fata mana fahimta waɗansu malamai kuma suka ce a'a abin da ake nufi a tawbatun shi ne. an yi yubghiba az a mutum ya kyamaci wannan laifin da ya yi. ya kyamace shi a cikin zuciyarsa alladhi ahabbahu wanda da ya so wa yastaghfiru minhu idza zakarahu ya dinga neman gafaran Allah kaga ya tuna wannan laifin wannan shine at-tawbatul nasuh wadansu malamai suka ce a'a at-tawbatul nasuh abinda ake nufi kamar yadda Sajid bin Jubair shi kuma yake cewa at-tawbatul nasuh abinda ake nufi shine tubar da ta kasance tubar da la takunu maqbula ba za ta kasance karfafiya a wajen Allah ba A hatta wajen mabuda Allah ba zai karfe ta ba sai da ɗayan abubuwa guda uku in ji shi yake cewa abin da ake nufi da tsakabacin da so shi ne kasance an da kuna ala kaufin Allah ci tukuban ka kasance cikin tsoro an ya kuwa Allah ya kafa an ya kuwa sanan na biyu wa raja'u an tukuban kana fatan kuma Allah ya karfa. sannan wa idmanu ta'at da muke zauna a cikin da'ar Allah wannan ita ce tawbatul nasuh inda Sa'id bin Jubair shi kuma Sa'id bin Musayyib yake cewa hiya tansaw hiya ma tansahuna biha anfusakum yake ce tubar da kuke wa kanku nasiha kuke wa kanku fatan alheri duk wani abu da shafi ba ka yi kokari ka wa kanka a'a wadansu malamai suka ce a'a ita ce tawbatul la bi mafadi wa min mutum ya yi ta ne ba wai don gyara ta wani abu ba a ka yi ta ne domin Allah wannan kuma da suka ce a abin da ake nufi a tawbatul nasuh ita ce tun sabu yan tunsabu allati yansibu baina ainihi wanda mutum zai sanya laifin a gaban idanunsa kullum yana kallon laifin yana ganin girman wanda laifin wani ita ce a tawbatul nasuh imam al-qurtubi kuma yace a at-tawbatu nasuh ita ce al-istighfaru min lisan mutum ya dinga istighfari da harshen ina fata mana fahimta al-istighfaru min lisan mutum ya dinga neman gafara Allah da harshen sa wa iqlaqu min bil abdan mutum ya cire kanshi daga da gangan jikin shi daga cikin wannan laifin wannan shine duba sannan wa igmaru tamtil audai bil jinan mutum ya ɓoye kansa ta inda kankan jikin shi ba zai kuma a kan wannan neman ba sannan kuma wa muhazawati sannan mutum ya tsaura cewa sai da tillan wannan mummunan da ya kasance ya aikata in ji imamu musulmi to sufiyan al-kauri kuma ya ce a a tawbatun da so sai ta hada sakofi guda hudu na ɗaya al-illatu zillatu kun sai mutum ya zama ya zama al'illa ya zama ya zama kaɗan a cikin wannan laifin ba zai kare yinsa ba al'illa sannan azilla ya kaskantar da kanshi al-gurba ya kasance ba ko akan wannan laifin waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce a'a kamar yadda shi aljumai yake cewa ita ce tubar da yansa zai manta la yazkuruhu abadan ba zai kara tuna wannan laifin ba ya ma man hada laifin kenan har abada to wanda yake ce at-tawbatu nasuh Wadansu daga cikin malamai suka ce a'a at-tawbatu nasuh ita ce tawbar da mukhalafatul hawa ka saba wa san zuciyarka ina fata muna fahimta mukhalafatul hawa ka saba san zuciyarka wa ka kasratul kuka? ka ta yawaita kuka kana kuka zuwa ga Allah wa mukabatatul ju'i wal 'atash bace kasance kullum da dinga zama cikin yunwa da kishin ruwa kana tunanin lahira to zunnun al fikri kuma sai ce a'a abinda ake nufi da tawbatul rasul in ji zunnun al fikri sai yake cewa illatu ta'am mutum ya dinga cin abinci da yawa to ba ka dinga cin abinci wa illatu kalam ka dinga da yin magana baka cin abinci da yawa sannan kuma baka magana da yawa wa illatu manam kuma ka dinga bacci da yawa anya wannan kuwa a ce mutum da ta abinci to amma magana mafi inganci a cikin waɗannan maganganu Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba wacce take mai inganci asa rabbukum kalman asa إضمام إضمام من الله للعباد دي إمام الزبخشري صاحب الكشاف يجي الله ينفع تدباين سليم عسى ربكم tsammani amma malaman tafsiri da yawa suka ce sa ma'anar sa haƙiƙa ake duk inda Allah yake asa to tabbas wajibi Allah yake gawa asa ku haƙiƙa wajibi in ji ubangiji ku an yi kafira an kun sai ajin zai kankare muku ne ku menene bambancin as-sayyi'at da kuma sayyi'a kalma ta as-sayyi'at kalma ce wacce take abin da yake mummuna hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 6691 hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 131 haka hadisin ya tabbata cikin sunan najami 2828 haka hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal 2001 inna allah kataba alhasanati wasayyi'at allah shi ya halicci kyawawan abubuwa da munana sai ce kuma kada aikata muna to don haka na kaɗa ne za ka je ka aikata mummunan aiki tunda Allah shi ya abinda da amma ya ce kar a yi wannan jarabawa ce Allah ya mana amma idan mutum ya kasance ya tantance wannan laifin sai Allah ya ta mai to menene bambancin as da kuma zunu kun san akwai as akwai zunu me bambancin as malamai suka ce azunu dhunub sune al-kaba'ir manya manyan laifuffuka as-sayyi'a kuma sune as-sagair kananan laifuffuka shi ya sanya idan aka ce azunu ne kamar kisan kai shan giya kamar yadda annabi Musa alaihi salam yake faɗa a cikin suratul shu'ara aya ta 14 wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun akwai laifi kai na ina jin tsoron kada su kashe ni wa yake faɗa annabi Musa saboda ya kashe ba bakin kaga laifin kisa yana da cikin azunu amma malamai suke ce as shi kuma shine laifin da ya kasance karami a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya hada laifi ya faɗi zunu ya hada at ya faɗi zunu ya faɗi ya a cikin aya guda ɗaya a cikin suratu Ali Imran aya ta 194 Allah subhanahu wa ta'ala ce rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina kaji Allah ka gafarta mana mu, sannan ka kankare mana munanan ayyuka da muka yi ƙanana. ina ba ta muna fahimta amma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi shi wato as a shi kadai kamar da faɗa a cikin suratul Muhammad aya ta biyu wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim Allah sai kankare musu kananan da babban ina ba ta muna fahimta to shi az-dhunub malamin suke zunubi laifi ne wanda Allah yakan yabe shi bil wiqalati wal hibr Allah yakan kare ka ya kiyaye ka kan shi da kake yi shi kuma laifi wanda ake kira as-sayyi'a Allah subhanahu wataala yakan yabe wa dan adam ne shi kuma bil gisala sai a kawar da shi wa madhuhu sai a shafe shi ya kasance kamar ma ba a aikata shi ba ƙananan laifi ake nufi to shi sanya a cikin suratul nisa'i aya ta ɗaya, Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu idan kun nisanci manya-manya sai kufukan da ake hana ku sai Allah ce nukaffir ankum sayi'atikum to za mu san kankare muku ku. kun gane idan kun nisanci manya-manya ci san kai liwaɗi zina Allah ce za mu san fere muku kanana kanana kanana kanana ne su ne Allah zaka ji ya ce nukaffir za mu san kankare saboda su ba sai ka tuba ma Allah bai yafi maka a da hadisi cikin sai cikin sai bukari 526 hadisin ya tabbata cikin sai muslim 2763 hadisin ya tabbata cikin sunan abi dawud 4468 haka hadisin ya tabbata cikin sunan da tirmidhi 4112 haka hadisin ya tabbata cikin sunan ibn majah 1398 hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal 3000 dubu uku da dari shida da hamsin da hudu dubu uku da dari takwas da hamsin da hudu hadisin ya tabbata dubu hudu da casa'in da hudu ya ƙara tabbata dubu hudu da dari biyu da hamsin dubu hudu da dari biyu da casa'in dubu hudu da dari uku da ashirin da biyar dubu goma sha shida da sha hudu dubu ashirin da biyu da dari daya da sha dubu ashirin da biyu da ɗari ɗaya da sittin da hudu dubu ashirin da biyu da dari biyu da ashirin da dubu ashirin da biyu da dari biyu da sittin da biyu dubu ashirin da biyu da dari biyu da tamanin da shida haka nan dubu ashirin da biyu da ɗari biyu da sittin da shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune hadisin Abdullahi bin Mas'ud kawai sai wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sai ya rasulullah inni asabtu mar'atan ubla na je na samu wata mata tana cikin tafiya matar da ba matata ba na rugume ta babu inda ban taba ba amma sai dai ban kwanta da ita yadda muke yi kwanciya da mace ba kawai mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace shi bice mai kofi ba sai aka yi sallah ana sallah sai manzo Allah ce a ta ma'ana tare da kai muka yi sallah sai ce kwarai kuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ga fasu mata an gafarta wa فيما ان الله يكرم فقد الله واقيم الصلاه فضرب من خرج وسلف من الدين ان الحسنات يذهبن السيئات تو السيئات اللي تكي تفيا ده تشاوا انا انا انا جمعنا في جيت ما شاء الله الحمد لله سو ده يا سبب دي كده كتا الهابي ما فوق سبب دي كده كتا ina fata muna fahimta to shi yasa anan Allah subhanahu wataala yake labarta mana cewa ah, wa aqimi salata tarafa an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at to da wannan dalili malamai suka ce akwai ƙananan laifuka kamar da hadisi yake cikin sai bukari 1648 hadisin abdullahi bin mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin yusibu ku agan babu wani musulmi wanda wani abin jiki kafin zai same shi shaukatun fama fauka ko kaya ce ta taka ta taka kaya ta taka ta illa ka fadu tsawo biha an musayi haji faci Allah ya kamtare maka sabi'atika laifuffukan da kai kaya rashin lafiya da kai Allah sai dinga kankare maka zunubanka wannan ba sai ka ce Allah ka gafarta mun ba wannan Allah ya masa duwa ina fata mana fahimta to shi sanya anan Allah subhanahu wataala ya ce asarakum an yukaffira ankum sayyi'atikum sai wa yudkhilukum jannati ay wa yudkhilukum bakati Allah zai shigar da ku cikin gonaki jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljanna wanda korama tana gudana a ciki duk inda take bukatar bishiyoyi kake bukatan wato lambu kake bukatan korama kake bukatun burin ne mata matar da in ka kalle ta ɓargon jikin yana yawo a cikin jikinta matar da ba ta haila gidan da yake ya ishe ka ganin ganinka girman gidan da za a baka wannan aljanna da ake nufi hawa ɗaya, ya fi ya fi ya fi girman tafiyar shekara ɗari za a baka ƙarfi na jima'i ƙarfin mutum ɗari kaga ka huta da maganin basir komai ka huta domin jannatin tajri min tahtiha al-anhar to kalman jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya zo guri goma sha uku cikin alqur'ani ne kun san alqur'ani da hikima Allah ya ce jannatin tajri min tahtiha al-anhar wani wajen kuma yace jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha sai aka tsaya wani gurin yace jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha sai aka ce abada to inda aka ce jannatin tajri min tahtiha al-anhar aka yi goma sha uku ne inda aka ce jannati tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha shi ma goma sha uku inda aka ce jannati tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada shi kuma guda bakwai سورة البقرة آية 25 سورة آل عمران آية 175 هكذا سورة النحل آية 30 هكذا يا أتشكن سورة الزمر آية 20 سورة الفرقان آية 10 سورة الحج aya ta goma sha hudu ashirin da hudu hakanan a cikin suratu muhammad aya ta goma sha biyu hakanan a cikin suratu Asafi saffi shi ma din aya ta goma sha biyu hakanan a cikin suratu buruj aya ta goma sha daya ba mu cikin suratu nahl aya ta talatin da daya jannatu adnin yadkhulunaha جنات عدن يدخلونها تجري آه يحلون فيها جنات يدخلونها فيها من فيها تجري جنات عدن يدخلونها تجري الفجاج سورة الفرقان آية سيدي الله أكبر خلك في شيء الله أكبر روحي تبارك الذي إن شاء تعالى تبارك الذي إن شاء جعل خيرا من ذلك جنات التي من تحتها الأنهار haka na cikin suratul muhammad haka nan a cikin suratul suratul suratul safi to amma inda Allah ke khalidi ne fiha su kuma goma sha uku amma ba mu ko ko fara biyu ne suratul al-imran ayata goma sha biyar قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها هكذا أتكلم سورة سورة النساء آية 10 نما تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين to amma a cikin wancan da suka faɗa khalidi ne fiya kadai akwai sosin sake aya ta goma sha bakwai to a cikin kuma inda Allah ke khalidi ne fiya abada kada ce har abada domin ku samu nutsuwa kada hantar mutum ta kada ya dauka wannan ba wata ran za ta kare sai Allah ke khalidi ne fiya abada su kuma guda bakwai ne cikin alƙur'ani mai girma ina fata mana fahimta suratul nisa'i aya ta 57 suratul nisa'i aya ta صوت النساء والذين آمنوا وعملوا الصالحات يستنين دخيلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات تدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الله سبحانه وتعالى يا لا بركة من تشيوى إذا يكن كريم كوز لبنك وليش بدك تشكو جنات تجري من تحت الأنهار khalidina fiha za ku dawwama za ku dawwama a ciki ko jannatin tajri min tahtiha al-anhar za ku dawwama a cikin wannan koramu waɗanda wannan koramu ba za su kai ba Allah ta mana da ciki shi ya sanya mutum ya tuba aka kai bin ka dinga jin tsoron ta jahannama ka duba littafin rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin shafi na 323 akwai wani mutum yake ba da labarin wani saurayi saurayi ne ya fito daga masallaci kawai sai ga wata mata a bakin masallacin kawai ke ta fulce shi ta ɗan mai fari da idanu ko san akwai mata ba su ke da saka inda dinka sai ta rikita ta kawai da ta mai fari da idanu sai ta rikita shi sai ta daga mai hannu sai ya rikita yana bunta sai wannan saurayi ya zo kofar gidansu kofar gidansu yana zuwa kofar gida kawai sai ya ci da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina taqaw idza masahum dha'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun Allah ce innal ladina taqaw lallai waɗanda suke son tsarda dokokin Allah idza masahum dha'ifun min ash-shaytani idan wani bangare ne shaytan ya shafe su tadhakkaru sai su tuna sai su tuna Allah fa idza hum mubsirun sai su dawo kan suna kallon komai sun fahimci abin da suke ciki kawai wannan saurayi kawai sai ya juya ya juya sai nan zai tafi sai wannan yarinya ta kara jiwa ta kalle shi yana kallon da kawai sai fadi shi ma sai ta kira yarinya gidan da suka yi kokari suka daga shi har aka kawo shi kofar gidan su aka ajiye shi baban shi yana fitowa sai gan shi sai dauke shi yana daukar shi kawai yana shiga da shi gida aka yi yayyafa mai ruwa sai tashi yana tashi sai baban ya ce ma a sa baka me yasa ne ka sai shiru ai ba bai tada ba ma ba baka sai shi sai shi can sai ce wallahi ga abin da faru yarinya ce ta zo wata mata ta mun kaza ta mun kaza ta rikita ni an na ji ta yana tuna wannan aya inna alladhina taqaw idza massahum dha'ibun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun yana gama faɗa aya sai fadi sai mutu yana mutuwa nan take sai aka ɗauke shi aka je aka bi sallah har aka binne shi ana gama binne shi sai sai ibn umar ya ji labari sai ce ala azan tumuni bi mawqihi me yasan ya ba ku ba labari cewa ya mutu ba irin wannan mutum irin wannan saurayi sai ibn umar sai ya zo bakin kabarin shi yana zuwa bakin kabarin shi sai ya kalli kabarin sai ce wani man kafa maqama rabbihi jannata Allah ya ce ga masu wanda ji tsoron ubangiji sai yana cikin janna guda biyu jannatu min zahabin wa jannatu min fidda sai ibn umar yana karanta wannan aya kawai sai ya ji wani sauti daga cikin kabarin ana cewa kad a'tani rabbi ya umar sai ina umar Allah ya bani wannan abin da kake faɗa a cikin kaga mutum ya tsada doka ta Allah to abin da ake bukatar ɗan adam ya kasance kenan Allah ya ce ni kafir amkum sayyi'atikum za mu kirkire muku zunubanku ana bukatar mutum kullum ya diga yawan da tuba hadisi cikin sayyidin 484 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in Aisha take cewa kafin manzon Allah ya bar duniya yukbiru an yaqula yana yawaita fadan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi an fiye ga Allah godiya ta ga Allah ina neman gafaran Allah ina mai tuba sai Aisha take cewa me yasa kake yawaita fadan haka sai ke cewa inda rabbi lallai ubangiji na ya ce mun zan ga wata alama a cikin al'ummata idan na ga wannan alama an usabbiha bihamdihi wa astaghfiruhu in ninga yawaita tasbihi kuma ina ne ina neman gafaran Allah kaga yanda dai idza da nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu shi sanya manzon Allah zai bar duniya ma neman tuba yake ga Allah shi da aka yafe mai Allah subhanahu wa ta'ala hadith a cikin suratul baqara ayat 222 inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah ya fata masu tuba masu hakuri shi ya sanya ka duba fa hadisi cikin sai bukari 6347 lallah ashaddu farahan bi tawbati abdi Allah yana cikin farin ciki da tuban da bawa zai mutum ne yake kan rakumi a yana tafiya a cikin dokar daji sai wannan rakumin sai ya jefar da shi da rakumin ya jefa da shi amma aka wayi gari wannan mutumin ya rasa inda zai sanya kai shi ga abincinsa ga abin shan shi yana kan wannan rakumi har ya gama sai ba tsammani cewa zai mutu ya koma zubin bishiya kenan kawai yana ganin kamar mutuwa za ta zo mai kawai fa akada ne sai fa gida huwa qa'imatan liddah kawai sai ga wannan rakumin ya dawo wajen shi saboda farin cikin cewa wannan rakumin ya dawo wajen shi sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawa da ne mahaliccinka inji ibnu qayyim tawbiya a cikin majalis taliki yake cewa walaula anna ta'ubata ismun jami'un li shara'i llahi wa haqaqi iman in ba dan tuba suna ne da yake na shari'a na Allah ba suna ne na imani da Allah ba zai farin ciki dan bawan sa ya ba, har a ce wai bawan ya ce Allah wai bawan sa ne shine mahalicin Allah Allah subhanahu ta'ala ya hukunta hukba dan ma muna yin laifi muna tuba wallahi da Allah ya kwashe duniya nan gaba daya shi yasa ya kudin gayu da yin tuba hadisi cikin sai kudin dubu biyu da dari bakwai dubu biyu da dari bakwai da arba'in da takwas manzon Allah subhanahu alaihi wasallam ce لو لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يستغفرون الله ثم يغفر لهم فاتم كنا yin laifi ba wallahi da Allah zai tafiye da su gaba ɗaya a duniyan gaba ɗaya sai a zo da mutanen da za su yi neman gafaran Allah sai Allah gafarta a wata waya, wannan 2749 to 2748 laula annakum tuslimun wannan riwayar Abu Ayyub al-Ansari ba dan kun kasance kuna yin laifi ba la khalaqa Allahu khalqan da Allah ya halicci wadan ta halittu yuslimuna su dinga yin laifi thumma yastaghfiru thumma yaghfiru lahum sannan Allah ya gafarta musu ashe laifin da muke yi Allah subhanahu wa ta'ala yana so idan muka yi laifin sai mu tuba شيني أصابكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله رانا جعلنا فزي أسكن تدعى النبي أنك والذين آمنوا معه لو أن تسكي تارجشي إن جي ابن عاشور أتم التحرير والتنوير يكي شوى ومن آية يوم لا يخزي الله النبي دليل على في رجل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني من يستحق من الله ألا يتمتع tunda Allah ce yau malaiku bi sabu nabiyyi wal ladina amanu ma'a ana son mutum ya tuba akan da ne saboda idan mutum ya tuba ya gane da mutum da Allah ya gani hadisi ya tabbata cikin سيد بخاري حديث النبي يقال في فتاة تقول يولد ذري شدة تسلل لا دبو يولد ذري شدة تسلل لا بغي حديث يقال في فتاة تقول يولد أشهر من البيان دبو يولد ذري ليد البيان لا حديث يقال في فتاة تقول هدو جاء ذري بيو دهمسن حديث يقال في فتاة دبو يولد ذري شدة تسلل تقول يولد ذري بغي دهمسن دبو هدو ذري بغي جاء تسلل دبو هدو ذري بغي تقول دبغي حديث يقال في فتاة تقول شدة ذري شدة تسلل دبو شدة ذري شدة تسلل دبو يولد ذري بغي sittin da tara dubu biyar da ɗari uku da saba'in dubu biyar da ɗari biyar dubu biyar da ɗari hudu da hamsin dubu bakwai da ɗari biyar dubu bakwai da ɗari biyar da arba'in da biyar sahih muslim dubu biyu da ɗari uku da talatin da uku ya kara tabbata dubu biyu da ɗari bakwai da saba'in hadisin ya kara tabbata cikin sunan abi dawud dubu hudu da ɗari bakwai da talatin da biyar hadisin ya kara tabbata a cikin sunan na hakimini hadisin dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin hadisin ya tabbata cikin musulun imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗari da hamsin hadisin ya ƙara tabbata hadisin dubu da hudu da sha dubu ashirin da hudu da ɗari uku da sha da ɗari uku da tara da hudu da ɗari shida da ashirin da biyar ashirin da biyar da shida da ashirin da uku ashirin da biyar da bakwai da hamsin da bakwai manzan Allah yake cewa yake faɗa wa Aisha yake cewa innal abda idza bi dhanbihi thumma taba taba Allahu bawa idan ya tabbatar da laifin sa ya nemi tuba a wajen Allah to Allah sai ka tuba shi Allah ce an kun nukaffir ankum sayi'atukum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim hasken waɗannan mutanen da suke tare da manzon Allah waɗanda suka yi imani ya tsabai na aidihim yana tafiya a gaba gare su waɗansu ma da suka ce annuru da haƙiƙi haske ne na haƙiƙa Allah bai sanya wa waɗanda suka yi imani a tashin alƙiyama suna ganin haske في مسيرة مسيرتهم سمع كثيرا في المحشر في الاستشهاد يا ما جاء في هذا بس الله يفهمنا الاتجاه وان كما تفكر إيه، نورهم يسعى بين ايديهم حين يسعون الى اجل الكتابية ان كاوشي وخطيبة ان شارع شني سبب امنا مكة ان النور شي هزكا ينا تفيا نيجي دم سينا تفيا نورهم يسعى بين ايديهم فقا يدي الله سبحانه وتعالى في سورة الحديث آية تقول مشاهد الله سبحانه وتعالى يتجوى آه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم الله قد في سجد سنيا مسوى نهرسي في أشي مسوى بشارة أو النبع الله سمع لكي الله سبحانه وتعالى يتجوى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكرم لنا كذا إذا كان كرم هذا مدتنا ربنا أكرم لنا بهم مد الجائز المنفصل مد الجائز المنفصل كما شكل ما كرم ذلك القرآن من كلمة بقوة يكرم ذلك rabbana atmim lana nurana ya Allah ka cika mana hasken mu akwai wanda suke cewa rabbana atmim lana ba za su karanta da madda domin إمام الشافعي دي جتوا إذا ألف أو ياهها بعد كفرة أو نواه عن ضم التي الهمزة طويلة فإن ينفصل فالقصر بادله طالبا بخلفهما يدريك دور مفضلة كجيء وعن سوء وشاء اتصال ومفصوله في أمها أمره إلى وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى بوجه مطولة ووثقه قوم كآمن هؤلاء آلية آتى للإيمان مثلا سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا من ألا imam shafi'i yake karanta waɗanda suke karanta alqur'ani da maddul ja'iz da maddul kuma al da kuma maddul wajib al domin madda kashi shi ne akwai almaddul asli akwai almaddul far'i maddul asli ita ce al-tabi'i madda biyu ake ganta maddul al-asli maddul far'i kuma tana da fuska idan akwai hamza a bayan da guda uku almaddul ja'iz al-munfasil almaddul ja'iz al-munfasil cikin makaranta al-qur'ani mai girma da qalu da duri an abi amat suna karanta ta bil asli aw bil tawassul ko su karanta da madda biyu ko madda uku ibnu kathir al-majdi ina fata muna fahimta da shi da sufi suna wa shi kuma tawassu madda wato kasran suna karanta shi kasri kaulan wahida kasar ko suke wannan shine zance guda daya sannan wasu da shi da hamza su ba suna karanta da madda shida duk inda madkul jami'ul mufassil take amma madkul wajib al-muttasil ita kuma wajibi guda biyu ne warshu da shi da hamza suna kan da madda shida sauran makaranta a tsakani mai girma kuma tun da wacin ce kowa hudu hudu rabbana atmin lana na, wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir sai su ci ya Allah kana da iko akan komai wannan hasken ka cika mana wannan aya tana da karin bayani idan Allah subhanahu wataala ya kai rayu da zuwa gobe mu ci gaba da na fada dai Allah ya sanya a mizani abinda ya kusure ubangiji da Allah ya gafarta mu hada sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh